بسم الله الرحمن الرحيم ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الذي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول حجر ماذا نعصوا أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وجودهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ونبذ في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار wato wannan wani yaƙi na da ya auku tsakanin wasu mutane da sun kai yaudara da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi alkawari da suwa daga cikin yahudawa bayan ya alkawari da su sai suka haɗa kai da wasu na a cuce shi da ƙarshe Allah ya ba shi izini shi yaƙe su to lokacin da ya ta yaƙin su sai sun ka shige garin su sun ka suna da katanga sai sun ka kulle sun ka yi zaman su to su ne sura ta sauka a kansu Allah ya ce sabaha lillahi ya yi tazihi ga Allah ma bisa mawa wa masu fil abinda yake cikin sama bakwai da ƙasa don wanda ka so ya girmama Allah ya ce subhanallah kun ga Allah ya ce sun yi tasbihi ga Allah subhanallah sun yi tasbihi ga Allah ma su samawa ce ma fi da a cikin sama da ƙasa saboda haka ko yawaita tasbihi ko yanzu ko ba yanzu ba kun ga Allah na yabon tasbihi Allah na son tasbihi ya ce sun yi mai tasbihi wato sun biya abin da ya kamata su yi sun biya sun yi tasbihi gare ma fi samawati wa ma fil wa huwa al hakim kuma shi Allah shine mabuwayi mai hikima amma ga su suna gaishe shi da tasbihi kuma shi a azizu shi a hakim amma ga su suna gaishe da tasbihi jama'a ku yi wata tasbihi ni ina son tasbihi saboda ganin gada ne Allah na so ne kware da gaske yana yawan magana ta shi yasa ni ina son tasbihi saboda ganin da ne Allah yana so ne kuma ina so kuma ku so shi ni ɗan majalisa ta inda kuke ina so ku so ta kuma ku yawaita shi akwai alheri cike in ka ga Allah na son abu to ka yi ƙoƙari ka yi shi domin duk wanda ka yi abin da Allah ka so Allah na so kowa ka yi abin da Allah ka so to Allah na so to Allah yana yabawa ga masu tarbiyya. zai allazi kharaja alladhina kafaru shina ya fitar da waɗanda suka kafirta min ahli kitabi daga cikin ahli kitabi ya hidda su min diyarin daga gidajensu da awwal hashari farkon kora wato farkon tayawa ma zanantu an ya kharaju mutane musulmi da annabi ya ce su kai sun tayi amma ba su yi zaton suna yi makahiran ba amma Allah da iko ne in Allah ya ce ayi abu kai kawai gwargwadon war haka iya kakkace akwai waya da yake yi ai duk abin da kaji Allah ya ce ai ai ya san duk abin da a ciki ko da yace ai shi ai ai babu abin da bai sani ba idai wanda kaka iyawa shiga kawai to musulmi ba su yi zaton kahire su bangaren nan ba musulmi na zuwa sai kahire sun ka shige gidajensu sun ka kulle birnin garinsu gina katanga da take ta garin garinsu wa zannu annahum mani'atuhum husunu sun yi zaton gine-ginen su za ta kare su min Allah daga Allah bayan an ɗauki lokaci suna nan kulle cikin gidajen fata mallahu min haisu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba su yi zato ba ta ina huwa ka dafa bi qulubihim ba sai ya kada tsoro cikin zakatansu sai sun kai rigici ga su cikin gidaje amma kuma babu natsuwa Allah ya samu su tsoro sai sun ka yadda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga dole saboda tsoro ya kama su aka ce to kowa daga cikin su duk wani mutum guda daga cikin su to abin da zai yi ya kayan gida kowane gida ko yawan kayan a ɗauki lodin raƙumi guda saura a basuna amma ba a ɗaukan makami ko guda amma kowane gida su ɗauki lodin raƙumi guda sauran kaya na musulmi na kun ji wa da an kai sulhu da su to don keta sai mutum ya ɗauke kaya ga shigewa tabbatatta cikakka sai ya ce wanga ƙari shi ya kaso sai ya buge shigewa ya ɗauki ƙari don dai kashe mu musulmi gadon shigewa Allah ya ce ya yakhrubuna buyutahum suna rusa gidajensu bi aidihin da hannuwansu suka rusa gidajensu wasu ce wani ƙari suka so wani katako suka so wani icce suka so don ɗaya dai kar kasu ba mu musulmi wannan gidajen suna rusa gidajensu bi aidihin da hannuwansu a aidil momini da hannuwan mominai su suna nan cikin gida suna tsari gida su ko musulmi na daji suna tsari musu da bino abin nan fa'ata biru ku lura ya ku jama'a ya ulul absar ya ma abuta basira su ganin suka ce kowa iya yaki amma Allah ya kaɗa musu tsoro sun ka miƙa waya ga musulmi har yanzu yahudawa ba su dawo madina ba walaula an kataba Allah walaula an kataba Allah alaihim al-jazaa al-asbahum bil-dunya wa law an akhirati azabun nar to walaula an kataba Allah alaihimul jala'a ba don da yake Allah ya rubuta musu hukunci cewa su baggarin kawai su ɗauki waɗanda kaya su baggari ba inda bai masu wannan hukunci ba sun kai to an kai yaƙi da su ya ce la'addabahum da Allah ya musu azaba fi duniya na duniya wallahi duk da an kashe mai yawansu walahun bil akhirati azaban nar kuma bayan azabar duniya in sun ta lahira akwai azabar wuta Allah sarki Allah shi yayi su shi ya halice su sun ka saba mai ya ce a kai su wuta saboda albarka sunayenka Allah kakka samu wuta Allah kakka samu wuta cikin azumin ramadana muke roƙonka muka Allah ka ya mana kakka samu wuta dalika ذلك sha شاقوا الله ورسوله ومن يشاق Allah ya ce wannan azaba da an kawo wayannan kahirai zalika wannan azaba da aka yi musu bi annawan shaqullah dan sun saba wa Allah wa rasu da manzo ne kun ji dalilin da yasa Allah ya ce ya musu wannan azaba saba ma Allah sun kai da manzonai ya yace to ba su ɗaya ba wa man sha laha duk wanda ya saba ma Allah ko gobe ko jibi wanda ya zama yana saba ma Allah musamman irin wannan sabo da waɗanda sun kai wato yana aikata kafirci to fa inna Allah shadidul iqab la lalle Allah mai tsananin azaba na gare ba wai wa'ancan sai ba ko gobe mutum ya yi kafirci Allah zai mai shadidul iqab ko gobe duka sabo yana da sakamako amma dai wannan kafirci shi adda azabun nari mai dawama ha abada shi kafirci shi adda azabun nari azabun wuta mai dawama ha abada kafirci shi adda wannan saboda haka duk abin da kuka zaton kafirci na kada a yi kusa gare shi ku bar zuwa inda boka yi ku bar zuwa inda boka yi ku bar zuwa wajen malaman duba malaman sihiri kafirci ku bar zuwa wurinsu ma qada'atun min linatin ما قدعتم من ليلة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. To, wato lokacin da aka wannan gumurzu su suna nan cikin gida suna rusa gidaje don kan musulmi su yi unwani da su su ko musulmi suna gona suna sassare itacen da binin da su kahiran da shi suka rayuwa to akwai wasu mutane musulmi masu gajeren tunani sai sun ka kama faɗa ya za ku ce kuna sare da bino kuma da binon ga gashi mun ci garin ga kuma mu adda da binon ga nan gaba ga hannun mu zai dawa ya kuka kare mana da bino sai ya zama rikici kun ga dukiya ta shigo ana batuwa a yi rikici sai Allah ya aiko da jibrilu a faɗa ma mutanen gaba ɗaya da wanda sun tsara da dino da wanda ka ce a basara Allah ya ce ma ka da hatin millinatin duk abin da kun tsari na millinatin na iccen da dino auta tarattumuwa ko kun kabati wanda kun bari ba ku sare ba kun ka kabarta matan sahi ala usuli ya bisa ga gusun ta da idan Allah da idan Allah Allah ya ce ai haka dai eh, don haka shi yace a tsari. ya an sare fa bi idnillahi da idnin Allah shi yace a tsari. in ba a tsari ba fa bi idnillahi da idnin Allah kun ga wanda sun ka ce ka a tsari da idnin Allah sun kai wanda sun ka ce a tsari da idnin Allah sun kai shikenan an kashe wata kowa ba a zarga ba kowa ba a galibi ne ba sai wuta ta mutu ba mai cewa wani ya yi Allah ya ce ya ce a tsari icin wali ya kuliyar fasiki na don ya kunya ta fasikai wato kahirai don ya kunya ta kayar shi ya ba da irini a tsari itacen wa ma a fa Allahu wa ma a fa Allahu ala rasulihim wa ma amzakum alayhi min zailin wa la rikab فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولا جسم ما يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء To, wa ma'afa Allah yanzu sai batun rabon ganima, a ganima abinda an ka yaƙi an ka samu shi a ganima. to wanga kunga gida sun ka shige sun ka kulle sun ka Allah ya sa musu tsoro kunga Allah na yayi yakin da kai ne to yanzu an ci su da yaki an tattara dukiya to babu wanda adda ita Allah adda ita don haka yace wa ma afa Allahu abinda Allah ya kawo ga manzo ala rasuli ga manzo ne minhum daga waɗanda kahiran fama aljabtu alaihi min khailin ba ku yaki gare shi ba min khailin bisa doki wala da kabin ko bisa rakumi a rikabu raƙumi ba ku yaƙi da doki ba ba ku yaƙi da raƙumi ba walakin Allah ya salli hu sai dai Allah yana ba manzanni na iko alaman ya sha'o ga abinda ga wanda ya ga dama don haka ikon Allah na kawai ya ba da iko ga wannan ba yaƙi an kai an ka samu wannan ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komi don haka yanzu a ban manzon Allah wannan dukiya ya raba ta wanda ya gada dama rabawa dukiya ba ta mujahidai ta wadan ba su yi jihadi ba Allah ya ce ma afa Allah ma afa Allah ala rasulin min ahli al-qura falillahi wa lirrasuli wa lidhil فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون جملة كي لا يكون جملة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب To, ma a fa Allah ala rasuli abin nan da Allah ya kawo ga manzo ne wanda ba a yi yaƙi ba, muna hada kura daga mutanen alƙaryu wanda dai ba a yi yaƙi ba da wanga matsala ta wannan yahudawan banin da kuma waɗanda ba su ba to duk dai dukiyar da Allah ya kawo ga manzo inda an ka tai don a yaƙi amma ba a yaƙi ba kuma an ka ci su to wannan dukiyar kowa da wuri na falillahi Allah ɗaya adda ita wani rasuli da manzo ne ba mujahidai ba su da rabo ciki sai dai wanda an ka dan yan mawana abu Allah adda ita da shi da manzo ne wanda zai ba da ƴan uwan manzo kuma ƴan uwan manzo Allah saboda in Allah ya cira ka ka ci gaba ƴan uwanka suna kusa wato suna so su ma su ci gaba saboda haka Allah da manzo ne su adda wannan da kuma ƴan uwan manzo wale ya ma da marayi su ko marayi don ba su da sarki sai Allah wayanda an marayi kamar da kuka sani mace marainiya ta hasar da ta yi aure ita ba ta da shekarun gushewa daga maraici sai ta yi aure amma namiji in ya balaga ya wuce marayi da yanzu ba marayi na ba in ya balaga ya yi ta kawai ya yi bida da kai ne babu marayi sai rabu amma in ya girma amma in yana karami to marayi na inda ya balaga ba war mataki ne kuma wannan dukiya ita za a ɗiba a an ka ba marayi a ba miskinai wamna sabili kuma a ba matahi abinda ya sa Allah ya ce a riƙe wanga dukiya a hana ma masu jihadi a raba matalakawa ita ya kai laye kuna dulatan don kada ya zama abin jujjuyawa ya imin ku a tsakanin masu kuɗi kawai cikin ku kada dukiya da arziki ya zan yana juyawa ga masu kuɗi kawai su ɗaya ka cin daɗi to don kada al'amari ya zama haka nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a a aje wa ke su ma talakawa a basu su ma su ci daɗi su ma kai ya zama su kuɗi ɗaya ka ce daɗi wa ma ta kuma rasulu fa ku zo kuma abin da manzo ya ba ku na waga dukiya in ya muku ku ansa wa ma na haku anan ubanta kuma abin da ya hane ku fa hannu in ya hana muku fa hannu in ya ba ku ku karba wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba Allah ya kare mu to idan an samu dukiya wayanda ake fara taimakawa kamar irin wagga dukiya da aka ce ta Allah ce da manzo nai da fuqara'i للبراء

wato shi taimako kullum inda ya yi unhwani na aka son a yi shi inda duk ya yi na aka son a yi shi don haka inda a ba da gudunmawar galil fukara ya abai wa talakawa almahajiri na masu hijira akwai talakawa masu hijira can da kamin su hijira garinsu masu kuɗi na suna da gidaje suna da shaguna suna da abubuwan hawa suna da sito inda suka aje abinci to yanzu tana ta kai tana an koro su daga garin wani ban da rigar da aga jiki ne komi bai taho da shi ba to ashe akwai abin na adalci a taimaka mai saboda haka Allah ya ce a ba muhukara wal muhajiri da ya rihe wayan wayanda an kayar da su daga gidajensu wa mawalin da dukiyoyinsu yabtaguna fadalan min Allah kuma abin da ya sa kawai sun kai to falala suka nima daga Allah warewa nan da kuma yarda Allah wayan yansuruna Allah kuma sun hito su taimaki addinin Allah wa rasulahu da manzo ne ulaika hum sadiquna waɗanda sune masu gaskiya ga imaninsu والذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا akwai abubuwan mamaki da son kawo ku in mutum ya taho ya musulunta ya yi hijira su mutanen garin madina wayanda an musulmi sai a baka bako a ce wanga bakon kana ya aka baka shi dukiyarka da komi da gidanka da dukiyarka ku biyu adda kuma baka da damuwa daɗi ma ka ji cikin zuciyarka ko musulunci kenan eh, komi da komi naka ku biyu adda to sai annabi yayi wani bako sallallahu alaihi wasallam aka shiga gida annabi ba a samu abin da zai zai ki ba kuma gashi yana jin yunwa yace a sauke shi annabi yace wa ka sauke min bakon da kowa yi shiru duk bai babu wanda adda abincin da zai ci ya ma bako duka yawan ba annabi babu wanda adda abincin da zai ci gida ne ya ma wani kowa ya shiru a kowane mutum guda yana da abinci abincin ga ko su hankuri za su su ci shi haka nan da shi da mata ce da ɗaya ne amma bai isa su sai ya ji kowa ya shiru ya ce wallahi mana nan kamar za Allah bai buɗe bukata mai shiru ya ce ni zan sauke bakonka ya ɗauko bakon na ya tsawo da shi gida abincin ga shi kenan yara na jira a ba su abincin ga. sai ya kawo abincin ga ya ba bako ya ce mata ta ta hasa wuta ta hasa wuta ta azarwa yi ta dabuwa yara na jira ina eh, eh, eh, ba a gama ba ba a gama ba har kwana ya kwashe su ba a daho komi babu abin da za a dawa gidan ruwa ɗaya na aka dabuwa ba kokan ya ce abinci ne ya koshe ya share da kwana su ko suna nan suna daure da ciki sai da saya ta waye ya tawo ya ce ya rasu da la na sauke bakonka kamin ya taho jibril ya rige shi walladina tabawa uddara wa'annan da sun kaba da masaukin gida sun kaba bakon su masauki wal imanin min qablihim kuma sun yi imani kamin zuwan bakin nasu ya habbo na manhajar ilayin wa'annan mutane suna son wanda ya hijira zuwa gare su wala ya ji dole fi su dole da kuma ba su samun damuwa da ma'utu ga abin da an kama bakinsu kai ba bakinsu ba wai usuruna ala ambasar suna ma zaɓin baki a kan kawunansu walau na biyan hasasa ko suna da bukata suna ɗaukewa su wai hankuri su kici waɗanda sun saba marowar kansu wa man yuka shaha nafsi wanda ya saba marowar kai ne fa ulaika humul muflihuna wa inna sunni masu wabara ko da ya zo waje annabi ya bashi labari jibril ya rike shi har jibril ya kawo sakon wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin abin da an kai to abin da na ka so ku lura shi shi sha na addini ka dai kokari kai yi abin da ka gana Allah ya saka shi yasa a ganin wasu abubuwa sai ku ce mun ɗauko abubuwa da yawa ga ganin ku amma mu masa aiki ne na ko mun san kama mana zai yi in shi ya ce yi abu kuma aiki ne ne kaban ganin ba ka iyawa dibi duk abin da kaban ganin yawan aiki dibi abin da kaka iyawa kama ma ya kai kun gani annabi ya ɗauko wannan ayyuka gashi bai da abinci bai da kaza bai da kaza amma duk abin da ya taso sai Allah ya bashi mai kama mai sai su fita to haka nan sha'anin addini yake da karatu da karantawa iniya mai kyau Allah zai baka wanda zaka yi da sallah da tazihi da azumi da zakka da hajji duk kokari kai abin da kaka iyawa Allah zai baka wanda zaka yi kakkata wa tunani kakkata wa tunani ko ka je an baka ya ɗauki isahur ɗauki bari har sai ka kasa sannan ka kasa amma in ko kana ganin baka ya ta yi in baka ka ai gani ka kai to shi ka kama ma sai ka ce ai ba. ba aza ina iya aikin gaba har ga shi na gama shi to haka na aiki Allah yake shi dai niyya mai kyau aikin Allah ka so a dai kyau ta ce niyya ai niyya mai kyau Shi shine abinda aikin Allah ya kaso su wata wata'ala saboda haka duk abinda za ku kyautace miya. kai dai kakka yi takama ka ce sai ka ci tuwon shinkawa ba ka da ko gero ba ka da kudin sai ka ce tuwon shinkawa za ka ci ya an kai magana ka ce wai wai kai kai shi ɗani na ka ce wai shi wai ai yanzu eh, shinkawa ta hai masara sauki don kana shi ɗani ka ce wai shinkawa ta yi masara sauki kakka yi mai wannan kauri yana kula da kaiwa abinda duk kaka ni ya sani wa komi kaka ni ya sani eh cin ta ya sanyi eh cin ta ya sanyi to mutum abinda ya samu ya kaci annabi ya ce ka zama ka wadatu da abinda Allah ya baka a takun aganan da suka zama wanda ya kowa wadata cikin mutane in dai baka azama kan lura wadda ta yi karin ka ba za ka zama wadaci kullum kana da abincin ka kana da sha in ka ga mutum yana cewa bai da abinci lalura ya azama kai ne wadda ta yi karfi ne kila an ba shi kuɗin abinci na shekara guda ya ta ya sai nama ya kama cin nama ya ce abincin ga na shekara guda ya ce cikin wata guda dole wahala ta taho amma Allah kan bai alƙawari ya saba Allah bai alƙawari ya saba duk abin da ka ji ya ce yana yi to zai yi shi ya alƙawarin ba kowa abinci kuma ya annabi ne ya ce kowa an rubuta abinci ne kullun kullun yana cikin cikin uwa kowa an rubuta kamar a haife shi abinci na na an rubuta iyaka ce kawai lokaci ya yi ansa do halolin ga da kuwa ganin mana samun kanmu ciki muna ka kaɗa kanmu ciki tun da shi budget na yanzu kowace shekara daren lailatul kadari ran nan aka raba komi da komi wani za a yana da arziki kimanin kaza wani yana da arziki kimanin kaza rana kaza na rana kaza ne rana kaza na rana kaza ne rana kaza to an to an ba shi na shekara ga guda an rubuta mai na shekara guda an yi mai baiwa an ma shi an kawo kuɗin da an ba shi maimakon shi kasuwa ya sau masara mai isafe da gero mai isafe ya sau ya shinkawa ya kaɗan ya sau ɗan kayan gyara ya taho ya aje abinci ya zan koyo shi akwai abinci radda ya samu wani abin daɗi sai a ci radda ba samu ba akwai abinci gida a doko a ci ya ce bai yi wannan rayuwar ƙauyawa ta wannan shi shi shi malam da ka ce haka ne shi ka yi haka ni in na samu kuɗi wallahi ni ni abin da duk da kaso shi na ka sai to ka so abin da kaka so dama an ce man fa'ala ma sha ala ma sa'a wanda ya ce abin da ya ga dama shi zai yi zai gama da abin da ka banna mai rai kullun kullun to kai hankuri da wahala ka ba bacin kowa bari bacin masu kuɗin shi yau bari ɓacin shugabanninku bari ɓacin malamanku ɓace ofanka tun da kai adalai, Allah ya gafarta mana wallazi na ja'o min ba'dihi wallazi na ja'o min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li'ikhwanina alladhina sabaquna bil iman بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن شاء متعني لسكوشي wato sahabbai kenan ya ce to wallazi na ja'o min ba da musulmin da sun katawa bayan wucewa can musulmi na farko ya ƙulu na cewa suka yi rabbana gafir lana ya Allah ka gafarta mana mu. wale ikhwani na ka gafarta wa musulmi ‘yan mu allazi na saba'una bil imani wanda sun karge mu da imani wanda sun karga mu mutuwa da imani ka gafarta mana ka gafarta musu ko kun ji yadda mutanen kwarai kai amma in ka ga mutum ya dawo yana bacin na gaba ba mutumin kwarai na ba mutumin kwarai bai bacin na gaba ne addu'a ya kai musu da alheri addu'a aka yi musu da alheri babu laihi idan kana karatun qur'ani kaga ka kawo ga aya ya kadumu qaumahu yawmal da fa na an-nar fir'auna zai shiga gaba mutane ne su bi shi ya kai su wuta babu laifi ka yi bayani ba ɓaci ne na kai ba ƙura'ani ya ce haka kaga a kayi abin da an kasa ka amma haka kawai ka ɗora kiran wasu mutane kana ɓacin su babu dalilin da za ka ɓaci su amma in ka kawo ga sun assasa wani abu irin wanda fir'auna ya assasa kamar abila tabbata ya da abi lahab kun ga ba ɓaci ne na kai ba zagi na amma ba kai ka zage shi ba ƙur'ani na karantawa na ka kai kaga duk wannan baka da laifi kai abin an kasa kana baka da laifi don kai abinda da an kasa ka amma haka kawai dai ka zanna kana ta dibin magabata ko da suna da ran su wanda ka tabbatar da magabatan kana ko da suna da ran su, ba daidai ne ka bace su kamar ku gani yara na bacin manya yanzu wannan alama ce ta tashin duniya duniya ba ta tashi sai ya zan ba mai mutunci cikinta kowa ba a ganin mutunci ne to wannan alamomi ne na tashin duniya kuma ku nisanci abin da kuka iya nisanta cikin waɗannan abubuwa duk abin da kuka iya nisanta ku nisance shi abubuwan zage-zage da aka ta yi yanzu ta hanyar waya da kuma wajajen wa'azi mutum ya aza wa'azi ne banda bacin wasu wa'anda an magabata da Allah ya girmama wa'anda sun kabar duniya da wa'anda addaran su yanzu ba daidai na ba wa'annan abubuwa ba daidai na ba ku bar ganin wa'annan abubuwa kuna kallo kuna ta dariya aiwa ne shi an maganin su wani aiwa ne shi an maganin su wani aiwa da yi musu bari ganin an yi sabo yi dariya bari dariya in ka ga an yi sabo ranka ya ɓaci alama kana son Allah kenan kaga an saba ma abin da yake ka yi sai ranka ya faci to alama masoyi ne kake amma kaga an yi abin da yake ka yi ka dora dariya baka kyauta ma kanka ba alama ta nuna baka tare da shi saboda ka ku lura da irin wa'annan bayan Allah na kware wa'anda sun ka zo bayan magabata ya ƙulo na cewa suka yi rabba na gafir lana ya Allah mu dai ka gafarta mana wa na ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta ma dukkan magabatan mu wanda sun ka gabace mu da imani yannai da ƙannai da ɗaya wa'anda an magabatan mu da imani duka gafarta musu wala ta taj'al fi na gillan lil ladina amanu Allah kakkasa kiyayya cikin zukatan mu ga wa'anda suka yi imani in dai mutum mu'mini na Allah kakkasa kiyayya cikin zukatan mu game da shi rabbana innaka ra'ufur rahim ya rabbana lalle kai mai tsananin tausayi da rahama kake to abin da ya kamata mu yi kenan koyo shi abin da ya kamata mu rika kulawa da shi amma wannan rayuwa da kuka gani ga mu dauke da azumi amma ban da bacin mutane da giban mutane da kazahi da shari ga mutane shi da aka sai ba daidai na ba ba daidai na ba ku bayyana haka nan ku kare azumin ku bayyana haka nan ku kare azumin ku yi ayyuka na ƙwarai ayyukan ƙwarai aka son a yi ko yaushe hasali ma in kana iya ba wai ka baci magabata ba in abin da ka yi wa na gare ka ka riƙa zannawa cikin zikirorin da za ka yi aƙalla ga yi ne ka ɗebe subhanallah subhanallah guda ɗari ka ce a kai mu bayi musulmi wayanda sun karbe mu da imani ka ga maimakon baci ma sadaka ka aika musu ka ce ga suna kai musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu haka ya kamata ka yi in yana samuwa haka na aka son a yi kuma in ma abin da ka ƙara samuwa na kana iya sau shinkawa ka raba ka ce wannan shinkawar akai ladarta ga bayan Allah musulmi da sun ka riga mu da imani ko sa'i guda na kan ba su a sadaka ba ka san ko adadin mutum nawa Allah zai sauƙaƙa ma azaba da ita ba ba ka san adadin mutanen da Allah zai rangwata ma abubuwa da yawa da ita ba saboda haka abinda aka son a yi kenan ba wai cin zarafin mutane a ita ba mutane a ita ba mutane kuna dauke da azumi kuna dauke da azumi kuna yi da da da kishirwa da yunwa da gajiya to kakku ba ta azumi. Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم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 Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da muwa ya Allah ka warkar da muwa ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu bayin ka musulmi da ba su da lahiya dukansu Allah ka warkar da su Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka ɗebe mana kasala ga ayyukan alheri saboda albarka sunayenka Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana kuma ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan da albarka sunayenka da sigofinka maɗaukaka ka anshi azumin mana Ramadan Allah ka anshi ibadodinmu Allah ka anshe ibadodin Allah ka anshe ibadodin Allah ka azurta mu akhlasi da mataba Allah ka azurta mu akhlasi da mataba Allah ka azurta mu akhlasi da mataba Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka dafarta ma uwayensu da kakanninsu ka haskaka su a cikin kaburburransu ka ni'imta su a cikin kaburburransu ka kare su daga dukkan tsoro a cikin kaburburransu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su wannan karatu da muka yi Allah ka kai haske ne da albarka ta cikin kaburburransu saboda albarkar sunayenka Allah ka kai shi cikin kaburburar Allah da albarkar sunayenka ka haskaka musu kaburburar Allah ka yahe musu Allah ka tausaya musu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su kuma ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen mu saboda albarkar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ma matayenmu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah matayenmu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu iya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu ila mil kiyama ka rika mana su Allah ka shaya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka tare mana su Allah ɗaya da zuriya ga sunan mun ba ka riƙo, Allah ka riƙa mana su Allah ga sunan mun ba ka hako Allah ka hake mana su Allah ga sunan mun ba ka tsaro Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba mana Allah kai mun ka ba ajiye su Allah ka ajiye mana su saboda albarka sunayenka ka kama mana tarbiyyar su kakka bari ko guda ya zan hikina gare mu kakka bari ko guda ya zan musiba gare mu dukkan suka shirya suka tsare suka kare su da albarka sunayenka ka an sa mana addu'a yan muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika fatikal ula Allah ka ya mana ka an sa mana addu'a yan aljanna ko Allah ka ba mu firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobin azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah da albarka sunayenka ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hituna da tashin hankali Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka busar da hituna da tashin hankali Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hituna da tashin hankali ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da cigaba mai amfani Allah ka taimake mu ka shirya mu ka shirya matasanmu matasanmu Allah ka ƙara musu shiryarka madansu da matansu yaransu da manyansu matasa Allah ka ƙara musu shiryarka ka shirya dattijawa kuma ka shirya tsohahi Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'arta Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'arta Allah ka kare masira ka kare jama'arta Allah ka kare masira ka kare jama'arta ka shirya musu ɗaya ‘ya'yansu ka shirya masu matayensu, ka warkar da marasa lahiyarsu, ka azirta matalautansu da darajar sunayenka da ka maɗaukata Allah ka kare mu kare gidajenmu, ka kare ɗiya, ka kare iyali, ka kare zuriya. Allah ka kare mu kare makarantun nan mu, ka kare ‘yan makaranta da malamansu. Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu, ka kare limamai da mamansu, wuraren zaman mu ka kare mu. wuraren ayyukan muka kare mu wuraren sana'o'in muka kare mu wuraren tahiyoyin muka kare mu inda don muka yi ta Allah ka tusaya mana ka yi mana arzikin tahiya lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin da muka sani da wanda ba mu sani ba ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله